tauraro sai Blatter ta dasa shi. Amma ya dage cewa har yanzu yana nan daram duk da haramta masa shiga harkokin kwallon kafa na shekaru takwas. I am sorry Abin takaici ne yadda a matsayina na shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya amma kowa ya ɗebo shararsa sai ya jibga min kuma wannan abin takaici ne ga kwallon kafa. Za a ɗauka ƙara akan hukuncin kuma zai iya kaiwa ga babbar kotun koli a Switzerland. Suspended Dakatarwa ta shekaru takwas zan yaƙi wannan matsayi a kaina zan kuma yi a kan FIFA. Alamun ƙarshen sai Blatter da Michel Platina FIFA sun faro na cikin watan Satumba. Masu bincike a Switzerland sun ce ana binciken Blatter akan yiwuwar aikata mummunan laifi na rashin gudanar da aiki yadda ya kamata game da zargin biyan wasu kuɗaɗe ba bisa ka'ida ba da Blatter ya yi wa Platini. Sai dai Platini ya ce kuɗin halas ne aka biya shi na aikin da ya yi a matsayin bai ba da shawara ga hukumar FIFA a tsakanin shekarun 1998 zuwa shekara ta 2002. Dukkan mutanen biyu dai an dakatar da su na wucin gadi. A Zurich, Sef Blatter ya bayyana matsayin haɗin gwiwa da suka ɗauka na kare kansu. Amma muhimmin saƙonsa shine cewa duk da haramcin da aka sanya masa har yanzu shine shugaban FIFA. Har yanzu ni ne shugaban FIFA duk da dakatarwar da aka yi. ni ne shugaba. Ga alama dai fagen kwallon kafa har yanzu bai gama jin ɗurar Sepp Blatter ba.